ba kuna ta rigima yanzu da yan shak yake kuwa yan shak ya ƙaro aiki <laughs> ko Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimirin kasancewa da mu a cikin wannan tasha tawun mai albarka A yau muna ɗauke da tsokacin Shak Adam Abdalla Adam kan abin da ya faru da Yonshak a wajen Maulidi, inda Yonshak ɗin ke cewa da ɗariƙa da ahli sunna duk abu ɗaya ne, kamata ya a zo a haɗe guri guda akan abin da Alƙur'ani ya ce. Ana cikin haka wani malami daga cikin ƙungiyar ɗariƙa babba ya yi masa martani da cewa ba abu ne guda ɗaya ba. Lamarin da ya kawo cece-kuce a bakunan malamai da ma wajen malamai. Kowa na tofa albarkacin bakinsa. Ku dai saurari tsokacin Shak Adam Abdalla Adam game da Yonshak ɗin.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 annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi magana da sahabbansa sai ya kiwaci kalmomi masu daraja sannan yake musu amfani da shi. ba kowace kalma ake yi saki ake itlaqin ta ba ba daidai ba ne ba ina fata an bayyana wannan ba daidai ba ne ba ba daidai ba ne ba shi yasa eh, bahaushen mutum tsakani da Allah ba dan abubuwa da suka zo suka rikicewa al'umma ba ai yana da ladabi idan bai san sunanka ba maimakon ya ce ma kai sai ce malam daga zaka ga da mai faci da mai shayi ko duk sunansu malam a ƙasar Hausa ko malam mai faci girmamawa ne malam mai shayi ko ba ka bane ba da ka ake amfani da shi addininmu addininmu addini ne wanda yake cike da tsari da tarbiyya da ladabi kuma yana kira zuwa ga mu haɗa kai ba mu rabu ba ko ba kuna ta rigima yanzu da yan shakki kuwa yan shock ya ɓaro aiki ko ya ce usul ɗinmu da yan ɗariƙa ɗaya ne amma mun raba a furo menene usul in an ce usul mu ɗaya ne ko amma mun bambanta a fassara su ya tabi'una ma ta sha ba haƙulubuhu ko ba haka ba ne ba haka ƙur'ani ya ce fa'amman lazina fi ƙulubihim zaigun da ya suke yi fayattabi'una ma tashaba ibtigha alfitnati kenan wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wiluhu ta'wiluhu illa Allah amma warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa aslan aslan usul din mu shine qur'ani mun yadda sun yadda da bukhari da muslim amma wajen ta'wilin al'amura anan aksha bamban wannan abin da Yonshek ya faɗa ɗan rakin da yake ciki daban ne amma wancan da yake ya riƙa tijjaniya kaga ai ya gaya masa kai baka san abubuwa ba yau ne kai wa yong har yanzu ba a saka kayi azkar ba ba a baka tarbiyya ba tukunna ka zo kana ɓaro wa manya aiki kaga ya ce da izala da tijjaniya kwata kwata ba ɗaya bane wannan ne ma fa ina tare da mutumin ba ɗaya bane izalatul bid'a wa iqamatu sunnah tijjaniya ba bid'a ake tabbatarwa maulidi bid'a ne ba ba gaba ne ba wannan wazifar da ake bid'a ne annabi bai yi ba tsakanin Allah da bambanci sunna sallu kama ra'aytumuni usalli ne hajji khuzu anni manasikakum atiu Allah wa atiu rasul ko ba ba ka Allah ce ba in tuti'uhu tahtadu ko ba ka bane ba ahli sunna mudubin su mutum ɗaya ne tallin tan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a dariƙa bayan annabi akwai wani wannan ma kuma ana ba shi priority a wajen wasu sama da annabin wasu ma suna ganin annabin da kansa sai ya zo ya bi wannan nasu to nan ne fa rigimar take ɗaya ne ko ba ɗaya ne? ba ɗaya ne, ba wallahi sai dai shi wannan da yake cewa wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba inda ya shiririta namun da kake korewa fa shine mai tsarki shine mai tsafta wanda baka son bin duk duniya kowa ya ittifaki akan wa za a bi shi kadai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai qur'ani akan haka akwai hadisai akan haka ko ba ka bane ba wa za a bi annabi Muhammad Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina in idh ba'atha fihim me bayan annabuwa Allah ya turo akwai kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man qila wa man ya'ba ya rasulullah sai ce me man ata'ani dakhala aljanna wa man asani ya faɗi sunan wani to ko wa'anda annabin ya bada umarni abu babu sunan shi wannan alaikum bi sunnati wa sunnatu madha khulafa ar-rashidin sunewa abubakar umar usman aliyu radiyallahu an guda nawa kenan hudu sayyidina abubakar mahaifin na na aisha sayyidina umar mahaifin wa na na hafsa matar wa matan wa matar annabi na na aisha yar sayyidina abubakar matar annabi sayyidina umar baban na na hafsa eh, eh, eh, matar wa matar annabi sai sayyidina mai usman sayyidina usman shi ma surikin annabi ne zunnurai ya ya auri ummu kufin ya auri ruqayya duk ƴaƴan waye ƴaƴan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Ali ya auri Fatima to kaga wa'annan su ne khulafa ar-rashidin to kaga ba a ce abu babanka ba ni ma ba ba a ce abu babana ba ba a ce abu shehinka ba ni ma ba ba a ce abu shehina ba to sai mu hada da shehinka da shehina mu ba mu samu ce duk ba a ce abi su ba wa aka ce abi to in dai ba dan tsiya ba ba wanda zai ƙi bin manzon Allah ashe da za ku da mu bi annabi zalla annabi sak yanzu usul din mu ya zama ɗaya ko bai zama ɗaya ba mu fassara qur'ani irin yanda sahabbai suka fassara usul din mu ya zama ɗaya ko bai zama ɗaya ba ya zama ɗaya a babin kara ne ma mu ma mu yadda cewa usul din ku da namu ɗaya ne amma ai ba usul din ku da namu ɗaya ne amma ai ba abin usul din ke yi ba wasun ku ne suke kamanta bin usul din da haka aka zo aka ci mutuncin yaro aka kaskantar da yaro aka yana ta cewa maulana radiyallahu anhu maula kai ka ajje maulana din nan maulanka shine Allah Allahu waliyul ladina amanu ba ba ka bane ba ذلك بأن الله مولى الذين وأن الكافرين ba Allah shine maulanka annabi Muhammad ka ce masa maula babu laifi amma ka ajje wannan maula maula maula eh maula eh ya rajul ya maula eh Allah mu gane gaskiya dan Allah wallahi mutanen nan ba sa son zaman lafiya ba sa son haɗin kai wallahi ina gaya maka akwai wanda wallahi kallon arna suke mana a cikin su wallahi ga su da sharri mala dan ɗariƙa yana son ya sharri wallahi na rasa me yake damun dan ɗariƙa sai ya sharri da yanzu bayanin da na zo na faɗa a nan na cewa na cewa kalmar cewa ni ba dan kunar bakin wake ba ne. sai suka dinga canja mata ma'ana suna sawa a shafukansu suka dinga canja mata ma'ana dama na gaya muku su suka kirkire ta suka insha'inta suke turo gwamnati wani ma ya ce gwamnan bauchi ina baka shawara ka kama wannan kowa wai kare ne yake ba mai hankali shawara yanzu mai hankali yaushe zai bi shawarar kare wani ya ce wai ni matsoraci ne ba to na ji ni matsoraci ne sai mai kai kuma baka da tsoro kowa dai so yake kaɗan kula shi ka ce wani abu to jarumta wani abu ne da zan zo in fara in ce ni jarumi ne kawai shi kenan sai a yadda ni jarumi ne yanzu laifi ne idan na gane na yi kuskure in zo in ce wannan lafazin na kuskure ne kalmar ƙunar baƙin wake kalma ce mai kyau to na faɗe ta a bisa kuskure na ce na janye sai mai laifi mai laifi kai ta murna cewa ai malam ya ce ya janye wannan kalma wai sai yaɗawa ake ana ta yadawa wani ma cewa wai na ce na sauka daga kalamai na da ne a dutsen tanshi gaba daya Allah ina na faɗi wannan wai na sauka daga daga maganganun da na faɗa a dutsen tanshi ni ban sauka ba abin da ne mu dinga ganin cewa sai mun tozarta juna za mu yi addini ba ta zuciya ake ake nasara da Allah cewa yawma la yanfa'u ma wala banu illa bi man ata qalbin salim in dai ba mu je wa Allah da zuciya mai kyau ba wallahi asara za mu ta yi asara ni fa inda dika sun ƙarya an kama da ya fi so goma ko a satin da wani ya bugo waya daga faransa yana cewa malam wani ne yake gaya mun yanzu wai an kama ka da gaske ne to a kama ne ni a kai ne na an yi me me nai da na kama ni me yasa kuka damu a kama ni ne ni ba wallahi ba wanda zai kama ni ka kwantar da hankalin ka nai to an kama ni a kai na ina da nai ne na zagiwa ko na ci mutuncin wa dan me za a kama ni bisa kuma kai kake ganin kwanciyar hankalinka tana karkashin kama ni to an kama ni ya za ka yi da wa'annan bayan Allah da muke karatu kai ga ka da kiki jahili jaki baka zo ka karantar da al'umma ba kuma kana so ka kama bai karantar da su Allah ce Allah sauki babun babun da zai magana ƙaunar rajuli faɗin mai faɗa cewa wai hak ina ba ta fahimci wannan lafazin wai hak kalma ce da laraba suke ta wani lokacin dan yabo ina ba ta fahimci wannan wani lokacin kuma dan gyara ya danganta da yanayin da aka faɗe ta wani lokacin yabo take nufi wani lokacin kuma me take nufi gyara an gane wannan حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن امه موسى بن زيسان عن ابي هريره مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه manzon Allah ya wuce ya ga wani mutum ya suku badanatan yana kora ne badana eh raquma yana korata fa qala irkabha annabi sai ga ah kaga wani mutum ga abin hawa ka dinga jin shi kana kora shi kana shan wahala hau mana sai annabi ya ce masa irkabha hau ta ɗauke ta ya fi a ce kai ta tafiya a ƙafa kamar yanzu ne ka ga mutum da mota da mai da komai amma wai ya sauka yana tura mota kaga akwai abun mamaki ko ba ka bane ba annabi ya ce irkabha fa qala ya rasulullah innaha badana ce ya manzo Allah wannan fa raƙuma ce da aka tanade ta dan dan dan dan hadaya zai kora ta ne zuwa aikin hajji ha badana ina ba ta fahimci wannan fa qala sai annabi ya ce irkabha ka hauta mana ko ta layyaj koda ta hadayar ce ko hau a barkata tikaka ba zai haramta kuma ai hadayar da ita ba faƙala sai wannan mutum ya ce ha badana Allah ba wannan da kake gani raƙuma ce da aka tanada dan a ta dan aikin hajji da ibadar hajji a tare da ita to kaga anan mutane wani lokacin suke mamu a ce shugaban duka malamin kowa da kowa ka ce wannan kaza ta kaza ce an ce ka hau ka sake maimaitawa an ce ka hau ina ba ta ambaci wannan qala fi salisati a wata ruwayar da suka yi haka sau uku aw fi rabi'ati ko kuma suka yi haka sau hudu sai annabi ya ce da shi wai hak irkabha ina ba ta ambaci wannan kaga gyara ne anan ko ba gyara bane kai can ka kai dai a ce har yanzu ka gara ta gane halan ne ka hauta ta karasa da kai sannan kuma ka yanka ta ina ba ta ambanci wannan wai haka ya kamata ka gane ina ba ta ambanci wannan kaga anan ba zagi bane ba ba cin mutunci bane ba gyara ne ko ba gyara bane ba anan gyara ne wannan hadisin ya inganta an gane wannan imam muslim ma ya rawaici wannan wannan hadisin an gane ko ya rawuci wannan wannan hadisi annabi ya ce da shi wai haka ya zo a wata ruwayar annabi ya ce masa waihun an gane ah, a ba waihun ba kai wailun annabi ya ce masa wailak Allah kare mai tsari to sai dai wasu ruwayoyin da suke faɗa wannan su ba su inganta ba abin da ya fi inganta shine da alwaih da wai su wasu malaman suna cewa wai hak ana amfani da shi don gyara wai kuma wannan kalmar ta ɗan yi tsauri ko ita ce ake amfani don suka ko abin da ya kama da haka Allah ya kare mu ya kare mu To kun daji tsokacin Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna game da neman da gwamnatin Bauchi take wa Dr. Idris Abdulaziz Dutsen ruwa a Jallo. Me za ku ce akan haka?